'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. Masu Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya So yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an haɗa kai an haɗu a abinci. Akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta lokacin sardauna ana kiran sunan marketing board. marketing board nan an watsar da shi wato dole ne sai ya kasance masu fadafin iko da tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da bukatun mutane ana yin sa Mahawara da tattaunawa da aka yi a Kano a kan makomar 'yancin manoman arewacin Najeriya wadda ya wakana a ƙarshen mako shine batunmu na yau. Afirka mutum ne 'yantacce, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko Madalla. Masu batun 'yancin manoma da makomar harkokin noma a yankin arewacin Najeriya shine ya mamaye ajandar taron masu ruwa da tsaki da suka kunshi ƙananan manoma da matsakaita da ƙungiyoyinsu, ƙungiyoyin tallafawa ayyukan noma, ƙwararru akan harkokin noma da kuma wasu daga cikin jami'an gwamnati. Taron wadda ya wakana a Kano a ƙarshen mako na da nufin faɗakar da manoma akan haƙoƙinsu na noma a wuyan gwamnati da kuma hanyoyin da za su bi da kuma hanyoyin da za su bi wajen cin gajiyar abin da suka noma kamar yadda ya kamata kazalika taron wadda kungiyar worldwide initiative for community development tare da sauran masu ruwa da tsaki suka shirya na da burin an karar da gwamnatoci da mahukunta a yakin arewacin najeriya game da mahimmancin aiki tare domin sauke nauyi da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na kyautata rayuwar manoma da inganta inganta harkokin noma da nufin samar da abinci a yankin na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. abin da ake noma a Najeriya ƙasa yake yi ba sama yake ba. Kullum ana cewa ana fitar billions, amma kuma production ɗin ba ƙaruwa yake ba raguwa yake. Duk da dai za ka iya cewa ai yanzu akwai matsaloli na insecurity akwai matsaloli na kaza na kaza na kaza to amma dai duk da haka noman mu ke kamata a ce ya yi kasa kuma yadda yake haka to kaga wannan abin da muke da so mu a nan shine wato dole ne sai ya kasance masu madafin iko da suke bangaren noma a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da kudaden mutane ana yin sa shugabanci na bangaren yadda za a alkinta kudaden mutane ta bangaren noma idan ba a sa patriotism san kasa ko da kuma tsoron Allah ba gaskiya ba ta ko ina ba Farfesa Murtala Saba gagi kenan guda cikin masana da suka yi makala a wurin taron. Hajiya Baraka Sani da ke cikin jagororin shirya taron ta yi tsokaci tana mai cewa 'yancin manoma ne su samu kyakkyawan yanayi na noma da ilimin bunƙasa kayan su na amfanin gona ta yadda za su ci gajiyarsa sosai wato abin da ake kira value chain. Value chain ya kunshi tun daga sarrafawa zuwa ah, post harvest losses wato adana kayan da makamantansu duba da lamarin tsaro da ya addaba arewa ya kawo sau wato poor production na abinci kuma rashin zaman lafiya a wasu sassa-sassa na arewa duk sun haɗu sun kawo wannan matsalar sannan kuma manoman da muke da su a yanzu shekaru na kama su sannan matasan da ake da su wanda ya kamata su shiga takalmin manyan su kuma suna ja da baya da noma saboda wahalar da ke kunshe a cikin noma duba da an ki a kawo sababbin dabaru na noma wanda za su rage wahala da zufa in ana noma so abin da muke kira shine a samu haɗin kai tsakanin gwamnatocin jiha a samu kuma inganta ilimi na shugabannin manoma sannan a samu zama akai-akai tsakanin ilimi da noma da policy gwamnati kenan ta yadda za a dinga ma fahimtar ina aka dosa kuma in an dosa ya zama to a inda ake buƙatar wannan taimakon a nan aka saka shi. So yana da kyau in an zo harkan abinci ita yunwa ba ta san PDP ko APC ko ta jam'iyya ba. yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya so yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an haɗa kai an haɗu a abinci in an fita sai a rabu a siyasa saboda siyasa ba zai yiwu ban an tsoma ta a cikin harkar abinci gaba daya za ta yi masa illa kuma in ta tashi illan nan ba ta san wanda za ta rage ba kowa za ta sha kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Wannan batu na 'yanci da kuma haƙoƙin manoma ya ƙunshi samar da kayayyakin noma da suka kamata a kan lokaci kuma isassu kamar yadda Alhaji Musa shugaban manoma alkama a Najeriya ke faɗi. Ana ka samu matsala ake cewa an samu rashin abincin ko kuma an samu an noma ɗin bai ji hanyar da ba. Akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta farar gula lokacin Sardauna ana kin sunan marketing board. marketing board din nan an watsar da shi har sace ke zauna ke regulating din ba bai ake bukata a kasa a lokacin shin ya za a tattauna kayan abincin shin me farashin kayan abincin ya kamata mai sayar ruwa wani ko kan mu sayar mu goya kama a cikin ku ko kada mu goya duk wannan iya cikin harkar masu kuma a samu mai da shi ko irin sai kuma dawowa mu taimaka wa ƙarshen taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da iyayen ƙasa ke nanata mahimmanci da kuma tasirin ba da zakkar kayan amfanin gona wajen kawar da yunwa da yaƙi da talauci a tsakanin al'umma a yayin da manoma ke ci gaba da girbe amfanin gonarsu. kamar shekarar da ta wuce a nan wannan gundumar ta ya mi gaba amma karamar hukumar mi gani amfanin gonan da muka tara balu nasa ya hau da miliyan saba'in da takwas, wanda kuma shi mai martaba sarkin dutse Haji Hamid Muhammad No Sanusi CFR shi ya zo ya raba talakawa kwanan nan wata mata ta zo abin da muka iya bata ma a lokacin a bara buhu ɗaya ne na shinkafa kuma ita uwar marayu to da ta je sai ta raba buhun shinkafan nan biyu sai ta sai da rabi kwano ashirin kuma sai ta zazzaba sai take ci da marayinta wancan kuɗin kwano ashirin yan sana'ar da ta sa a shi take ɗan juya sai ya zama wannan jari na kwanan shinkafa ashirin ya zo har bana to dama manufar kenan ta wannan zakka. idan haka ne wacce ɗamara aka ɗaura kenan bana. Ai bana gaskiya mun sake ninka wazan da muke da shi akan aiki kuma mutane suna ta ƙoƙarin kawo zakkarsu wani ma ba mu san ma saboda mu san shi da wani noman da sai ya samu zakka ba amma wallahi sai ga wani ya zo ya ce ga zakkar sai aka Alhaji Muhammad Garba kenan hakimin gundumar Miga a jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya. Masu are karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka